وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi hudu ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Koda wanda ke namba talatin da tara Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwar Rimi GRA e, Kaduna a watan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shekara a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 199 yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta 200 inda Allah madaukaki yake cewa fa idza qadaytum manasikakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فكذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب اكتسبوا والله سريع الحساب الله yana ba da doka da umarni ga bayansa a lokacin da suka ƙarƙare aikin hajjinsu bayan cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana duk wanda ya aikin aikin haji babu fasikanci a ciki babu yasassun magana babu musu a ciki zai dawo kamar ranar da babarsa ta haife shi idan kuwa ya yi hajjin da ya barranta daga dukkan wani saban Allah a ciki kuma ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala ya bi sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikinta ba yi da wata sakamako a wurin Allah da ya wuce gidan aljanna sai Allah maɗaukaki ya yi umarni da yawan ambatansa wannan yana ƙara wa bawa alaƙa tsakaninsa da Ubangiji shi ne ya ce ta iza ƙabaitun manatikakum jumla ce shartiya duk lokacin da kuka ƙarƙare aikin hajjinku fadkurullaha ka zikrukum aba'akum aw ashadda zikra ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku فمن الناس من يقول آمنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا daga cikin mutane akwai wanda ke cewa ya Allah basu fi duniya hasana a duniya kyakkyawa dukiya arziki wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma irin wannan mutumin a lahira bayi da wani makoma sai wutan jahannam menene dalilin saukan wannan aya Abdullahi ɗan Abbas kamar yadda ɗalibinsa Sa'idu bin jubair ya nakalto daga malaminsa abdullahi dan abbas hibrul umma yake ba da labari yanda imamu ibn abi hatim ya nakalto wannan a cikin tafsirinsa yake cewa kana ahlul jahiliya yaqifuna fil mawsim maguzawa na larabawa kafin zuwan musulunci sun kasance suna tsayawa a filin arfa ko muzdalifa ko mina me suke yi idan sun tsaya fa yaqulu ar-rajulu minhum kowa sai ya tsaya daga cikin mazaje a cikinsu za su yi tutiya za su yi alfahari me alfaharin su kana abi yut'imu wa ya'milu hamalat sai mutum ya fara ambatan ababen da babansa yake yi a lokacin jahiliya sai ce shi babansa yana ciyar da mahajjata dubu kaza yana ciyar da mutane ɗari kaza yana ciyar da mutane adadi kaza kuma yana ɗaukan nauyin mutane kaza da kaza zai dinga ambatan ayyukan da babansa yake yi sai ya ce wa ya hamilu ai babansa ma yana ɗaukan diyar mutanen da ƙabilarsu suka kashe ko a cikin danginsa wani ya yi ɓara ya kashe mutane kaza to shi babansa ne ke ɗaukan nauyin diyan nan na mutum raƙumi ɗari wannan adadin kuɗin to babansa ne yake yi sai ya dinga ambatan abubuwan da mahaifinsa yake yi in ji abdullahi dan abbas laisa lahum zikru ghaira fi'ali aba'ihim ba su da wani abu sai ambatan ababen da kakanninsu ko iyayensu suke yi kaga zai ka ambatan sunan babansa yawan ambatan sunan babansa fa anzalallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kibrul umma abdullahi dan abbas ya ce wannan dalilin sai ya sa Allah maɗaukaki ya saukar wa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya fadkurullaha ka zikrukum aba'akum aw da zikra ku ambaci Allah irin wannan ambatan da kuke yi wa babanninku a mausin a wurin aikin haji wanda kuke ambatan irin hidimar da iyayenku suka yi wa kawukanku ko kuma suka yi wa ƙabilunku baban shi yayi kaza sai ce baban shi yayi kaza baban shi yayi kaza baban shi yayi kaza kaga ya ambaci sunan baban da yawa ko to shine sai Allah ce irin wannan ambatan da kuke yi wa babanninku to ku yi wa Allah haka au ashadda zikra ko kuma ku ambaci Allah sama da yanda kuke ambatan iyayenku a wannan wuri kaga ai alama cewa babanka na da wani matsayi yasa kake ambatansa to yanzu Allah shi ya halicci mahaifinka kuma dalilin samar da mahaifinka ne aka same ka to ka ambaci Allah sama da yadda kake ambatan babanka ko kaman yaro ne ai abu ka zai ce baba ka gan shi ko baba ka ga wani ya mun kaza ko baba ka ga wani ya mun kaza ka ga alal akalla a rana in ka ce za ka kidaya yadda ɗanka ke kiran sunanka baba baba baba baba za ka ga kila zai fi ɗari kila zai fi dubu to Allah ya ce ka ambaci sunan Allah kwatankwacin yadda kake yawan kiran sunan babanka ko fiye da yadda kake kiran sunan mahaifanka musamman ma a cikin wannan watan tafiya kake subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi fili ko kuma kace subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da imamul al-Bukhari ya tike sahihul Bukhari da shi kenan ya fara da innamal a'malu niyyat ya tike bi ma'ana karshen littafin sa na sahih al-Bukhari kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim yace kalimatani khafifatan wa an kalmomi ne guda biyu khafifatan ala lisan suna da sauki ga harasa wajen karanta su saqilatani fil mizan amma suna da nauyi a ma'auni a gaban Allah a lahira habibatani ila rahman Allah mai rahama yana matuƙar ƙaunar wa'annan kalmomin subhanallah wa bihamdihi ka ce subhanallah wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah wa subhanallahi alazim kuma tsarki ya tabbata ga Allah mai girma kaga wannan kalmomin kaga suna da sauki ko amma suna da nauyi a gaban Allah ranar tashin alkiyama shine walhamdulillahi tamla'ul mizan kace alhamdulillah yana cika ma'auni ko kuma au la'uma ma sama'i walab manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kace alhamdulillah kalman nan kadai guda ɗayan nan yana cika abin da ke sama da ƙasa in kuwa ka duba nauyi da tazaran sama da ƙasa shine tafiyar shekara dubu hamsin to kalman alhamdulillah kadai yana cika sama da ƙasa girmansa da nauyinsa a gaban Allah to me ya kamata ka yi ka saba wa kanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala a'ula, wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wani zai ce kai shi ba bai iya karatun qur'ani ba iya ni san karatun su shine daga sabbi zuwa nasi in daga sabbi zuwa nasu ne kawai ka iya ya kamata ka kuka da kanka yanzu na baka jarida ai za ka iya karanta ta kaga wannan ya nuna kana da matsala ke tun har za ka iya karanta da jarida ai abun banza ne abun duniya ne kuma a duniya za ka da ita kuma a duniya za ka batta Qur'ani kuma a duniyar ka same ta kuma za ka tafi da ita ina lahira to kaga me ya kamata ka yi ka yi ƙoƙari ka dawo baka yi ba wato ba ka yi latti ba tun da har kana numfasawa kana da damar da zaka zo ka iya koyon ƙur'ani yadda ka ba da lokacin ka ka koyi karatun boko ka iya haɗa bakinsa duk inda ka wuce za ka iya karanta shi to shi ma na addini ba yi latti ba ka dawo ka koye shi don ka iya duniya ka ta kyau lahira ka kuma ta kyau saboda shi rayuwar nan na addini da kuma ilimin nan na addini shi ne madubinka a duniya kuma shine haskenka a kabari kuma shine haskenka a sira'i kuma shine jagoranta zuwa aljanna to tun da yana da wannan falala me ya kamata ka yi kada ka yi wasa da shi yadda wani yake ba da himma a karatunsa na duniya wallahi da yana ba da himma a karatunsa na lahira Allah kaɗai ya san irin darajar da zai samu tsakaninsa da Allah saboda a duk duniya babu wani abin da ya kai ilimi na addini daraja a wurin Allah shi sa imamu ibn hajar al-asqalani ya ce da akwai wani abu da ya fi ilimi na addini matsayi a gaban Allah da shi zai ba annabawa amma da yake babu shi shi sa sai ba su wannan ilimi shi sa yake duk wanda Allah ya ba shi ilimi na addini yake gani akwai wani ya fi shi daraja ba wanda yake da ilimin addinin sama da shi ba saboda kila wani abun duniya da Allah ya bashi to wannan mutumin ya wulakanta abu mai girma a wurin Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini za Allah bai ce zai fahimtar da shi duniya ba bai ce zai bashi duniya ba kuma bai ce zai bashi mulki ba kuma bai ce zai bashi sarauta ba kuma bai ce zai bashi kuɗi ba kuma bai ce zai ba shi tawaga da dandazo na mutane ba sai ce zai fahimtar da shi addini ashe kenan fahimtar addini babu abin da ya kai shi kima da daraja a wurin Allah shi yasa ya ba annabawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wal anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman su annabawa ba su gaji dukiya ba innama warrasu ilma sai Allah mazala ya ce sun gaji ilimi ne faman akhadahu akhadahu bi azmin wafirin duk wanda ya riko da ilimi na addini yayi riko da wani kaso mai girman gaske duniya da lahira kuɗi yana ƙarewa sarauta yana ƙarewa mulki yana ƙarewa yanzu ba wani bane ya sauka ba wani bane ya hau nan da ɗan lokaci za ka gan shi yana tafiya ba ko bodyguard guda ɗaya za ku haɗa ba ka faɗa ka bangaji shi ne kawo haka mulki kenan ko duniya kenan kwanaki akwai wani bawan Allah da ya rasu muka je jana'izarsa ba ni da ka faɗan wani gwamna daga cikin gwamnan wannan gari yana ma wani magana kaza kaza ne kaza kaza ne na kalle shi da nisan shi ya kafadarsa ta taɓa kafada na nace oh Allah ke ne yanzu ka nan tilo a banza kana ganin shi amma a da ne fa ka isa ai ba ka je matsayin da zaka gani shi ba ko to wanda yake nuna maka shi mulki da sarauta duk abu ne ne karewa haka shi ma dukiya shekaru arba'in da suka wuce a garin nan ba wanda ake maganarsa kaman wani bakori to yanzu ba kaga ba a labarin irinsa wa'ansu ne daban ake magana to su ma haka shi ma wanda ake maganarsa yanzu wata rana zai zama labari ba a labarinsa saboda an samu wanda ya dama masa a kuɗi ya kai iyaka ya kai gejinsa kuma za a zo ba a labarinsa ko je ya bar duniya ko kuma yana da rai amma ba yi da zuciyar irin wanda yake da shi a wannan lokacin ba labarinsa amma shi ilimi na addini babu yanzu ka duba mutuwar malam abakar mahmud gumi ya rasu 92 ko ranar jima'a to ka duba daga wannan lokacin zuwa yanzu ana da shekara 31 a duniya ko amma ba garin allan da zai waye da ba za a yi labarinsa ba kuma ba za a amfana da iliminsa ba ina masu kuɗin da suke tare da shi a wannan lokacin ko wanda ake labarinsa yadda ake labarinsa shi sa sai mazala ce wanda ya ruko da ilimi na addini ya yi ruko da wani abu mai yawa mai faɗin gaske to duk wanda Allah ya bashi ilimi na addini yana ganin akwai wani mutumi ya fi shi in ba wanda yake da ilimin addinin sama da shi ba kuma yana aiki da shi sama da shi shi ne zai ga shi saboda shi ne kai a duk wani alkhairi babu abin da kai wannan saboda duk wani abin da kake da shi sai ya kare amma shi wannan an taba cewa Allah sarki ka duba wancan akara makallahu da babban malami ne ana ji da shi yana da ilimi amma yanzu ilimin ya gudu akwai shi akwai shi amma sai ka zance ka shi ne alajuwa ne ka da fa an yi kuɗi amma yanzu ba dubu ɗaya na burge shi dukiya ke nan shi sa da bin usulin da ya zo yana warware wannan gaba yana kwaɗaitar da ɗaliban ilimi kada su rudu da abin da ke hannun mawadata kada kwaɗayin kuɗi ya sa su rena abin da Allah ya ba su ya ce yanzu ina wakafin da na umar ya ajiye a haibara akwai wani gona da aka ba shi fili ne katoto sai da na umar ya bada shi wakafi sai sai ne ke tambaya ya ce ina wakafin nan yanzu sai ɗalibai suke cewa babu shi sai ce amma ilimin abu huraira fa sai aka ce akwai shi sai ce yana ina ya ce ga hadisin mana karantawa sai ce to ina so in kwaɗaitar da ɗaliban ilimi ku sani babu abin da ya kai ilimi daraja kada ku yi wasa da shi idan Allah ya ba ku shi ku yi riko da shi ku yi aiki da shi ku ɗabbaka shi ku ɗauke shi da kima saboda duk duniya ba abin da ya kai shi kima dan da akwai wani abin da ya kai shi kima a wurin Allah to shi Allah zai ba annabawa sai bai ba su shi ba iya yana karewa amma bai ba su ba wani annabi ne Allah ya ba shi mulki annabi Dawud dawa annabi Sulaiman shi ya gada ne ma daga babansa wa warisa Sulaimanu Dawud Allah ce Annabi Sulaiman ya gaji mulki ne a hannun babansa Annabi Dawud alaihi salatu wassalam saboda fa darajarsa da zaƙin muryar da yake da shi duka mulki idan yana karanta zabura tsuntsaye zagaye shi suke kanari suna karanta zaburan da muryarsa saboda zaƙin murya ka san kanari idan ka ajja kanari ka ajja ɗan uwansa kanari idan yayi wannan waƙan ko na kukansa ɗan uwansa shi ma sai ne sai ya ɗauka saboda ne yana yana ƙara zuga shi ne to annabi dawud idan yana karanta zabura saboda zaƙin muryar da Allah ya yi masa kanari za su zagaye shi ne shine Allah ce wa khairu mahshura tsuntsaye za ka yi shi suke yi kullun lahu awwa dukkansu da annabi dawud din da tsuntsayen dukkansu sun koma wa Allah suna ambatan Allah to annabi suleiman tururuwa tana magana ya ji akwai wani mulki da ya kai wannan duk sarautar duk asaitan ka wallahi ba za ka yi shi ba aljanu da mutane da dabbobi duk suna karkashin sa ai babu mulkin da ya kai wannan mutum kai iya mutane kake da shi ko ila gidan da kake ma aljanuna nan sun addabi ka gudu kamar gidan duk sarautar ka ko kana tafiya a kwada maka mari ai dole ka gudu kuma ba ka ganin wanda ke abin nan kaga duk dad ɗinka ba inda za ka yi da su ko dole ka bar gidan ko kuma ka nemo malamai ta ji a zuwa maka yasin ko a zuwa sauke a sauke maka qur'ani a gidan amma ne aishanta ne dole ka bari saboda ne waɗanda ba ka gani ne force ɗin suka ƙarfinka dole ka gudu to shi wannan aljanu suna karkashinsa saboda kafaita na mulki fa zai ce wa aljani shiga cikin tekun nan duk wani kayan alato na kayan alato na jin daɗi da kafaita da gwalagwalai da zinari ka ibo mun su yana zaune zai je ibo ya kawo zai ce koma zai koma ako shiga wannan ƙasan duka ka har a can ƙasa-ƙasa ka ciro min gwalagwalai da kayan da Allah ya ɓoye a ciki irin su precious stones ɗin kaga kai ka tantalite ɗin da kake zuwa ai sai ka haka to su wannan a'a kawai haka zai shiga ne ɗauko sai dai kawo masa kaga kafita na mulki kenan amma ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi duk wannan mulkin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya ce wata rana kamar yadda zo a cikin Bukhari yana sallah da daddare a cikin masallaci sai wani aljani ya zo da wuta a hannunsa zai fara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai na sa hannuna na shakure wuyarsa haka manzan Allah ya ce harshensa sai da ta zazzago kamar yadda harshen dila ko kare ke zazzagowa ya zazzago har kan hannuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin danshin harshensa a jikin hannuna kaga sura aljani ba kamar na adam take ko yace da na idar da sallah na kama shi na ɗaure shi da igiya na ajiye shi a filan jikin masallaci ci gaba da sallah yace da na yi nufin in bar shi har gari ya waye yaran madina yara ƙanana na sahabbai su zo su ga aljani a daure kaga ai sun samu tarihi ko yau gashi sun ga aljani da siffansa na aljani a tsaune kuma wa ya kama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan isa ce ta mulki ko yace sai na tuna da dan uwana annabi Sulaiman yayi addu'a rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka min mulkin da ba wanda zai same shi bayana kaga an kure kenan duk wani mulkin da za ka yi aikasa da wannan yake ka antal wahhab lallai ya Allah kai ne yawan kyauta ne kuma Allah ya karba manzo Allah ce da na tana da wannan ayar sai na warware aljanin sai na bashe tafi kaga amma manzo Allah ya bar mana ne tarihin ana ambatan wannan abin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam manzo Allah na zaune aljanu suka zo suka same shi suka ce muna so mu tarin aljanu mun zauna a can ana jiran ka zo kai mana wa'azi me sunan su jinnu nasibin manzo Allah ya ce yana tare da Abdullahi dan Mas'ud ya ce to ibn Mas'ud ayanan idza ga ya masa wani layi hada. yace kaga wannan zanen da ne kakkake tare shi ka tsaya anan manzo Allah ya tafi ya je musu wa'azi Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai na ji kururuwa a wajen yana tasowa ya ce hankalina ya tashi me yasa manzo Allah kawai tunanin manzo Allah ya zo masa ya ce kada wani abu ya taɓa manzan Allah ya ce ya ɗaga ƙafa haka zai motsa sai ya tuna ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ya motsa daga inda yake ya ce sai na tsaya cak na ƙi motsawa saboda idan na motsa na saba a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka eh, tike suka gama abin da ya musu na wa'azi da sauransu sai manzan Allah ya dawo ya ce da ya ganni sai ce ma za ra'aita ya bin mas'udin kai ne ka gani kai abdullahi dan mas'ud sai ce inni ra'aitu rajulan aswada na ga wani baƙin mutum sai manzo Allah ce ha'ula'i jinnu nasibin waɗannan tsinnan da ka gani mutumin nan yana daga cikin aljanun da ake kira jinnu nasibin su ne aljanun da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu sajada lokacin da yake dawowa daga ta'if da mutanen ta'ifa suka jejjete shi suka rotsa masa kai da shi da zaidu to yana dawowa a wata gona sai ya tsaya yana karan yana sallan asbahi to sai ya karanta suratu sajada to lokacin da suka zo wucewa sai suka ji manza Allah na karatu sai suka tsaya shine wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin sune wa'annan aljanun to shine manzon Allah ya ce mai sune wa'annan aljanun sai ya ce mai ya ma'aikin Allah na ji kururuwa sai hankali na ya tashi na yi yunkuri zan motsa sai na tana ta ce min kada in ƙetare wannan zanen da kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata da ta ƙetare wannan zanen da sun sace ta ba za mu ƙara haɗuwa ni da kai sai a kiyama kaga nan sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a'lamun nas bi asibabin nuzul a duk sahabbai babu wanda ya san dalilin saukan aya a cikin ƙur'ani kuma da shi tun daga Fatiha zuwa minan jannati wannan duk wani sahabi a duniya bai aiki ba amma fa manzo Allah ya gaya mai wannan me ye hikimar saboda ya saba wa umarnin wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fa saba ba manzo Allah ce da yayi da abin da zai faru da shi kenan to fa min babi aulani da kai idan muka saba wa umarnin Allah duk wata musiba ta faru akan mu in wannan sahabi ne mazala Allah ya ce masa da ya motsa kuma ya ce kada ya motsa da fitina ta same shi fitina shi ne za a ɓadda shi aljanun za su sace shi su ɗauke shi su kai shi wata duniya tasu ya ci gaba da rayuwa a wurin shi da manzo Allah ba za su ƙara haɗuwa ba sai dai a kiyama to fa min babi aula ni da kai aljanu su sace mu shi sa yau kake ganin aljanu na sace mutane ina fata mun gane to ne Allah ya yi umarni ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asalatan wa ba'an da kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta ambaci Allah kamar yadda suke ambatan iyayensu ko sama da yin haka sai Allah madaukaki yace kaminan nasi man kulu rabbana atina fi duniya. a cikin mutane akwai mutumin da yake cewa ya Allah bashi a cikin duniya hasanatan kyakkyawa yana son kuɗi a bashi saboda mutane da yawa a yau suna tunanin kuɗi ne kai rayuwa wannan dalilin sai Allah ya yi wa mutane ukuba ana ta neman kuɗin kuma ya kasa samuwa saboda ne mutane sun damfara zukatansu kawai in ba kuɗi ba komai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mummunan addu'a ga mutumin da ya sa dukiya ce kadai damuwarsa a duniya ya ce ta isa abdul mutumin da ya yake wahalar neman kuɗi kawai duniya ce a gabansa dinari ya wahala kai har ƙarshe ya ce fa'iza shi ka falon takwas ya Allah idan ya taka kaya kakkabar bar tsayar ka fita a ƙafarsa me yake ishara zuwa gare sa shine idan ya shiga musiba ya Allah kada ka fitar da shi daga wannan musiba saboda ne ya fifita duniyar akan lahirarsa sahabbai za ka za akwai wa'anda talaka ne kuma a talaucinsu haka suka nemi yardan Allah kuma Allah ya yarda da su kuma ya ce ba zai ƙara fushi da su ba duk irin talaucin da yau ni da kai muke korafi a kansa a duniya a yau wallahi ba mu kai irin na sahabbai ba sahabbai fa sun kai matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana sallah yana cewa mata a baya kada su yi saurin dagowa daga ruku'i ko sujada, har sai sun tabbatar maza sun gama dagowa saboda wani rigansa ya yayyage ga duwawun a waje to in ya dago kaga zanin zai haɗe da juna idan ya haɗe kaga ba za a gani ba ko amma idan ya yi ruku in suka tashi ɗago a za su iya gani mun Allah ce kasa ɗago har sai sun tabbatar maza sun gama ɗagowa sun miƙe sannan su sai su ɗago yau za ka ga talaka ne yana maka ƙorafin bayi da kaya amma wallahi yana da kaya sun fi goma amma za ka yana ce maka shi bayi da kaya kuma yana gaya maka talauci da sauransu amma yana da abinci manzon Allah fa sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi sama da duk wata halitta a doron ƙasa ko sararin samaniya amma wani lokaci akan yi wata biyu a gidansa ba a daura abinci ba har wani yake tambayan na na Aisha to me kuke ci ta ce dabino da ruwa a tsotsi dabino a sha ruwa amma fa a haka aka nemi yaddan Allah ni da kai kaga duk ni'imar da Allah ya mana amma kullum idan muka tashi korafi sai ka ga wani abin banza na duniya sai ya sa mu saki dokar Allah sai mu saki dokar Allah saboda abin duniya me yasa saboda muna son muna son jin daɗi idan ka yi haƙuri da abin da Allah ya baka jin daɗin in Allah ya rubuta maka zai zo maka amma sai ka ga mutum yaƙi shi a'a shi dai a bashi duniya to shi ne sai Allah ya ce wa malahu fil akhirati min khalaq a lahira ba yi da wani kaso a wurin Allah duniyar babu in ba an ba shi duniyar to lahira ba yi da komai wani zai ce shi dai in dai za a ba shi duniyar a ba shi ko da a lahira ba yi da komai to su ne irin wa'annan shi ne sa'idu bin jubairin ake cewa daga malaminsa abdullahi dan abbas larabawa sun kasance suna zuwa zuwa maukifi na aikin hajji mausin kenan sai su ce Allahumma ja'alhu amu ghaidin ya Allah ka sanya shi zama shekara ta wadata ta ruwa ko na arziki ko kuma na wahala ko kuma kyakkyawa amma ba sa ambatan lahirarsa Allah ka sa lahira ta yi kyau sun zo aikin hajji ne fa a jahiliya amma za ka ga mutum yana ta cewa ya Allah kuɗi ya Allah kuɗi kamar wannan ɗan bawan Allah nan da aka dinga shi a social media ko Allah kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ko har wani yana gefe ya kasa a kuɗi ya ce ne janna ka ce janna sai ce kuɗi fulus fulus fulus fulus fulus shi kawai kuɗi kuɗi kuɗi ka me ya manta cewa idan Allah ya yarda da kai kudin ma zai zo maka a kaskance ba ka je kawo ala kana nema ba saboda Allah ya yarda da kai kuma Allah zai sauwake maka amma mutane da yawa sun kasa sanin cewa in kana neman kudin nan yana karkashin babanka da mamanka kai musu biyayya ka kyautata musu ka gani duk abin da kake nema a duniya in ka daga mu kace Allah ka bani wallahi Allah zai baka wannan hadisi ne karara wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kaga ba sai ka je ka samu wani boka kucaki waye maka asirin da zaka samu kuɗi ba ko kuma a kasuwancin ka ya bunƙasa babanka da mamanka sun ishe ka duk wani malami da ka sani a duniya duk tsoron Allahnsa duk matsayinsa bai kai mahaifinsa ba kuma bai mahaifiyarsa ba in mahaifiyarka ta kalle ka ta ce Allah ya yarda da kai an gama Allah ya ya maka buɗi an gama wani mutum ya samu hasanin kasiri yake ce mai akara makallahu mahaifiyata ba ta so ne yi kiyaman laili ni kuma mutum ne Allah ya samun son yin ibada in ne azumin litinin alamis sai ta ce min in ta gana wahala da azumi sai hankalin ta ya tashi sai ta shiga cikin damuwa sai ta ce min in daina yin azumi saboda in ta ganni cikin damuwa tana shiga cikin damuwa idan ta ga ina kiyaman laili da ta kana galabaita da safe tana shiga cikin damuwa me kake gani ni kuma Allah ya sa mun ina son ibada ka duba fikihu sai Hassan al-Basri ya kalle shi ya ce ka bar kiyamun lailin nan ka bar siyamun naharin nan saboda ka yadda da mahaifiyarka saboda Allah ya ce ka yarda da ita ne yadda da ita kuma wajibi ne kiyamun lailin nan da siyamun nahari sunna ce musabiya saboda haka wajibcin faranta mata rai yana sama da sunna musabiya kaga inda wani ne yau zai ce maka ina kiyamun lailin sa zai yi siyamun nahar ɗinsa zai yi ai ba ta son alkhairi ita ce kauna ce da bege na uwa da tausayi idan ta gan shi sai ta shiga cikin damuwa to damuwar ce ba ta so ta shiga saboda ƙauna da take masa to kaga wannan mutum ya fifita lahirarsa sama da duniya shine Allah maɗaukaki ya nuna cewa lallai wannan mutumin ba yi da kaso a lahira ai laisa lahu fil akhirati min nasibin wala hazzin ba yi da wani kaso a lahira ba yi da wani kaso a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda duniyar an narka masa ita ba hasana ba yana son dukiya ba shi sa a hadisin da imamu ahmad ya rawaito a cikin sahiha cikin musnadinsa hadisin uqbatu bin amir al-juhani Allah ya kare yadda a gare ta yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj ثم تلا قول الله تعالى yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaga Allah yana ba mutum abin da yake so na duniya kuma yana sabawa Allah to ta lalace Allah yake yi wa wannan mutumin lahirarsa ce aka narka aka bashe cinye a duniya shine famalahu min akhirati bi ba yi da wani ai nasibun fil akhirah ba yi da wani kaso shi dan wuta ne confirm a wurin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto wannan aya wata aya ita ce ayar da ke cikin suratul an'am fa amma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun فقطع دابر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Yace, Allah ya ce falamma na su ma zuke rubi a yayin da mutane suka manta da wa'azin da muke musu fatahna alaihim ba kulli shay'in sai muka bude musu kofofin duk wani abin da suke so ba duniya ba haka hatta idza farihu bima utu kaga hatta lil ghaya har sai da yi farin ciki da abin da Allah ya bashi na duniya yana son mota duk irin motar da yake so zai hau duk irin gidan da yake so ya mallaka a duniya zai samu duk irin matar da yake so ya aura zai aure ta saboda yana da kuɗin da zai aura duk ƙasar da yake so ya je a duniya yana da dukiyar da zai je wannan ƙasar kuma ne a lahira ba yi da komai saboda duniya kadai ya sa a gaba ya ce shi ba ruwansa da lahira shi dai kawai a bashi duniya to kaga lalacewar mutane ya kai ga mutum baya tunanin lahirarsa kawai fulus ko kuma kuɗi to kaga wannan a lahira bayi da komai to shine Allah ya ce hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun sai muka kama su muka musu damka sai gashi ai fa idza hum mublisun ai ayisuna min rahmatillah sai gashi sun ɗeba tsammani daga samun rahamar Allah saboda an riga an musu talala an ba su su a duniya sun cinye shine dukiyar da aka ba su wani fa halal shine abin da ya shigo hannunsa haramun shine abin da bai shigo hannunsa ba ya shigo hannunsa ba shine yake haram amma inda zai shigo hannunsa sunansa ne halal saboda shi yake halal yake haram ne shi ba ruwansa inda zai samu kuɗi ko ta wata hanya ce shi bai damu ba in ka mai magana zai ce ina ai ba a tara kuɗi in dai ka ce za ka duba halar da haram ba za ka taɓa tara kuɗi ba mutane da yawa sun tara kuma Allah ya ba su arzikin kuma ta halaliyar kai ma in yi haƙuri wallahi Allah zai baka duk mai kuɗi in ya tara kuɗi ta haramun da ya yi haƙuri wallahi zai samu wannan adadin kuɗin Allah zai turke shi ne akan hanyar da ya bi na haramcin amma da ya yi haƙuri Allah ya rubuta mai a duniya sai ya samu wannan kuɗin kuma wallahi ba zai bar duniya ba sai ya samu wannan kuɗin to me yasa bai yi haƙuri ba to tun da bai yi haƙuri ba sai Allah ya tirce shi a kai ya masa tambaya a kai Allah ka kiyashe mu Allah ka ba mu ikon neman halaliya kuma ka ba mu ikon kashe halaliya kuma ka ba mu ikon yi wa addinin ka hikima da halaliya kada ka ba mu ikon neman haramun kuma kada ka ba mu ikon kashe haramun kuma kada ka haɗa mu da haramun a duk inda muke neman arzikinmu ka nisantar da haramun daga gare mu mu ma ka nisantar da mu daga haramun ka shiryar da mu ka sa aljanna ta zama mu. to kaga wannan yana daga cikin abin da dole mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye sai Allah maɗaukaki ya ce fasinan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq to kaga wannan sai Allah ya ce ula'ika lahum nasibun mimma kasabu na'am na'am yace wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana daga cikin mutane akwai wanda yake cewa ya Allah ka bamu fi duniya hasana duniya kyakkyawa kaga wannan kalma ce jami'a wa fil akhirati hasana kuma a lahira ka ba mu duk wata kyakkyawa waƙina azaban nar ka tsiratar da mu daga azabar wuta duk wata addu'an da za ka yi ƙasa wannan yake shi ne hikimar da ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da ni da kai idan muna tawafi idan muka zo daidai rukunin yaman sai ka ce rabbana na fi duniya hasana wa fil hasana wa azabanna. azaban nar duk wani alkhairi kace kyakkyawa Allah ya baka a duniya kudi ai kyakkyawa ne ko imani ma ai kyakkyawa ce tsoron Allah ma ai kyakkyawa ne ko gudun haram shi ma ai kyakkyawa ne ina fata an gane neman halal shi a kyakkyawa ne kaga wannan ita ce kalma jami'a shi sa malaman tafsiri suke cewa alfazul qur'an jami'a haka imamu sa'adi ya ambace shi a cikin littafinsa wato qawaid al-hisan al-muta'alliqa bi tafsir al-qur'an cewa alfaz al-qur'an al-karim alfazun jami'iyyun wato lafazan da ke cikin qur'ani kalmomi ne dunkulallu kaga al-hasanat duk wani abu mai kyau ka ce Allah ya baka wa fil akhirati hasana duk wani abu mai kyau a lahira Allah ya baka ne abu mai kyau a lahira aljanna aljannan kuma ne firdausi ko kai babu wanda ya kai ta kyau ita ce GRA na aljanna firdausi a duniya ba kowa yana Allah Allah ya samu kuɗi ba yana samun kuɗi sai ce ne GRA kuma GRA ma akwai first class GRA ko ne ce irin wajen yake so ya samu gida to in kana son ka samu first class GRA a aljanna to ka yi wa addinin Allah hidima kamar baka kaunar dukiyar ina fata an gane amma fa ka tabbatar da dukiyar ta halaliya ne dan inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lallai Allah madaukaki tsarkakacce ne baya karban aiki sai tsarkakacce duk aikin ko kuma duk naman da ya ginu haramun to wutan jahannama ya cancanci wannan jikin kasan yau idan aka ga mutum ya samu kuɗi aka gan shi yi teɓa sai ka an ce ba masha Allah alaji mai tumbin naira sai ka ji shi daɗi yake ji an ce mai mai tumbin naira hali kuma suka ne ta wani ɓangare ina ba ta an gane to sai ka ga yana jin daɗi an ce mai kai yana da sai ka ga an ce kai wani fa akwai kuɗi amma kaga ko irin ɗan kumarin nan da kuzarin nan da ake samu ɗan jimajimin nan bai zama ba ya ce wai kudin da ya albarka ba saboda ne ba a gan shi ya zama don tsare ne ba wuyan shi haɗe yake da kawatarsa ko kaman kwaɗo kuna ne to irin wannan sai ka janci ka ga mai kuɗi kenan ya so ya zama jame ne in ya zauna za ka gina <laughs> don ba shi yake yi shi kansa abin tausayi ne ina ba ta ne to kaga irin wannan Allah na tuba idan ya bada hannun ki da na ya zai kasance kaga gudu ma sai ya gagare shi ko to kaga irin wannan wato wato abu ne wanda ya kamata mutum ya gane cewa ba shi bane duniyar ba shi bane aba mai karewa inda duniyar wata abace ce mai tsakiya wallahi Allah ba zai ba kafiri kudi ba da abu da kudi yana da girma a wurin Allah ba zai ba kafiri kuɗi ba saboda ya zagi Allah ya yi shirka da Allah ya yi tsafi ya yi komai amma duk da aka Allah ya ba shi duniya saboda duniya wannan ba komai bane a wurin Allah amma ga imani Allah baya ba kowa sai mai tsoron Allah to ka yi ƙoƙari ka zama daga cikin masu tsoron Allah kai akwai masu kuɗi masu tsoron Allah ga irin su Abdurrahman bin Auf ga irin su Sayyidina Abubakar ga irin su Sayyidina Uthman ko kaga ana magana masu imani kaga suna gaba saboda ne sun nemi halaliyar kuma sun yi aiki da shi kuma Allah ya yarda da su alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wa la sawfa yarda sayyidina abubakar ne ba Allah ke magana a kansa saboda yana tafiyan bayi yana yan tasu aka yi wa babansa gori ɗanka kuɗinsa na banza ne yana siyan gajiyayyu wanda ko da 'ya'yanta ‘yanta sun ba za su amfanar da shi da komai ba irin sa bilal shi sa akwai wani asari imamu ibn asakir ya kawo shi a cikin tarihu dimashq sai dai malaman hadisi sun taɓa ingancin wannan asarin wanda yake ba da labari akan wato bilal ibn abi rabaha lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya mun shi yake kiran sallah in ya kira sallah sahabbai duk hankalin su na komawa ba ga manzon Allah to in ya kira sallah bayan mutuwar manzo Allah hankalinsu su tashi yake saboda suna tunanin za su fito su gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sayyidina Abubakar ya mai Ibni zai tafi Sham sai sayyidina Abubakar ya ce mai to idan ka tafi Sham waye zai dinga kira mana sallah sai ya ce ya ce wa sayyidina abakar in ka san ka yan tsani ne don Allah ka kyale ni da sha'ani na in tafi sha amma in ka yan tsani ne don kanka ka banni gaba da zama a Madina sayyidina abakar ya ce na yan taka ne don Allah saboda haka ka tafi Bilal sai ya tashi ya wuce sha yana zaune bayan shekara ɗaya sai mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce masa a mafarki ya Bilal ma hadhihi ya kai bilal ne wannan kashewar bi ma'ana ka kaurace min bilal yana farkawa sai fashe da kuka sai ya hau dokinsa ya dinga gudu ya dinga gudu kawai sai ya tafi sai ya tafi madina yana fadawa garin madina da daddare sai hasan ko husaini ala ikhtilafin riwayat sai ce eh, Hassan ko Husaini suka gan wata ruwayar ma suka ce da Hassan ne da Husaini suka gan shi sai suka sumbace shi a goshi ya rungume su yace jikokin manzo Allah suka ce don Allah ka kira mana sallah mana sai Bilal ya ce to asuba ta yi zan kira sallah Bilal lokacin sallan asuba tana yi sai ce Allahu akbar Allahu akbar sahabbai suna jin muryar bilal kawai sai suka fashe da kuka suka fara fitowa daga gidajensu suna kuka ya ce allahu akbar allahu akbar sai fitowa suke yi mazansu da matansu suna kuka ashadu an la ilaha illallah sai kuka suke kukan karuwa take ashadu an la ilaha illallah suna ta kuka suna fitowa yana zuwa ashadu anna muhammadar rasulullah sai kasa kawai kuka ya dingayi madina ta kiɗi ne da kuka maza da mata saboda suna tunanin za su zo su gawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin begen da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka dole ya ƙara komawa ya koma sham saboda me sahabbai irin begen da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas bin Malik yake cewa yace lokacin da manzon Allah ya shigo Madina Madina ta yi haske saboda manzon Allah ne a cikin ta yace bayan manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam yace sai Madina ta koma cikin duhu ta yi duhu a ganin wannan hasken wata rana Anas yace ga wata ta cika cikakkiyar wata da na duba wata na kalli manzan Allah na kalli watan na kalli manzan Allah na kalli watan ya ce wallahi fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi wannan watan kyawu da haske Ana tsammanin Malik yake ba da wannan labari ka duba irin bigen da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya mana wannan jawami'ul kalim Ko a cikin ƙur'ani Allah ce rabbana atina fi duniya hasana ya Allah ka bamu duk wani kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana lahira ma ka bamu kyakkyawa shine aljanna sai ce wa qina azaban nar ka tsiratar da mu daga azaban wuta wannan addu'an ko a kanta kaɗai idan ka tsaya Allah ya karɓa ka gama duk wani alkhairi ka ce Allah ya baka a duniya duk wani sharri ka ce Allah ya kare ka a duniya kuma ya kare ka a lahira amma ka san mafi galibi mu mutane mutum ya fi so ka bashi wani addu'a ne nauyi katuwa ka dinga ka dinga wani saja'i Allahumma kuɗi ina kama kuɗi ita kuɗi kuɗin kabiran ka shikenan sai ce ta yawa irin wannan addu'a yake so shi yana ganin wannan shine addu'a ga wannan minti ɗaya ya yi yawa ka karanta ta ko amma abin da ya kunsa na alkhairi duk wani alkhairi na duniya ka ce Allah ya baka duk wani sharri na duniya ka ce Allah ya kare ka kuma ka ce duk wani alkhairi na lahira Allah ya baka duk wani sharri na lahira ka ce Allah ya kare ka uwa uba ce ka ce wace na azaban nan ka tsira ta mu daga azaban wuta to me mutum yake tsoro a lahira shine azaban ne azaban wuta Allah ka kare mu daga azaban wuta Allah kuma ka sa aljanna ta zama makomanmu wannan ibada da muke na azumi ya Allah muna roƙonka ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan kuma mun samu baki daga masallacin yan lilo akwai ƙa'ibin masallacin ya mana ziyara da kuma ƙungiyar agaji na izala Allah ya saka musu da alkhairi da wannan ziyara da suka kawo mana Allah ya sanya shi a cikin mizanin kyawun ayyukansu in akwai tambaya za mu ba da amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatu insha Allah malam ya zo mana bismillah shek Hassan malam ya zo a karamata Allah bismillah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 a makasudin zuwa wannan guri alhamdulillah kusan dukkan wata ramadan muka shirya ziyara zuwa ga manya manyan mutane waɗanda suke addinin allah hidima wanda alhamdulillah mai wannan masallaci idan ana lissafin masu taimakon addinin allah a cikin garin kaduna da kyauye in bai zama na ɗaya da na biyu ko na uku wannan shine makasudin da muka kawo musu ziyara don mu gaida shi mu masa addu'a a matsayin shi na jagoran addini wanda kuke ba da gudunmuwar addini kuma alhamdulillah bayan zaka mun zo da motar mu ta kungiyar izala ta kaduna south wanda shi alhaji shi ne ya sanya kuɗi ya saya mana wannan mota wannan shi ne da muka kawo musu ziyara don mu gaida shi mu masa addu'a ina kuma fatan Allah ya kara mu dukiyarsa albarka shi ma Allah ya kara mu rayuwarsa albarka ƴaƴansa Allah ya kara musu albarka mu ma gaba ɗaya Allah ya kara mu rayuwar albarka wannan shi ne mutafi da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khair بهذه الزيارة وشكر الله سعيكم وغفر لميتكم وتقبل منكم صالح الأعمال آه. أبنا مكتحرا تعديدي muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yaje mana yanda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙon ka ka tara mu a cikin firdausul a'la gabanin da ta azurta mu da su a wannan ƙasa da wannan gari ya Allah muna roƙon ka ka tausasa zukatansu ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga wannan al'umma ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka ba shi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙonka mu ma kai mana ta shin arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima irin haka ko fiye da nasa. da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wannan ibada da muke yi ya Allah ka karba mana ka sa mu daga cikin ƴancattun bayinka akwai ƴan uwa da Allah ya musu rasuwa Allah ka gafarta musu ga daya ka sa aljanna makomansu ka yafe musu kurakuransu mu kuma kada ka batar da mu bayan tafiyarsu ka ba mu ikon gyara ayyukanmu da alaƙanmu da kai idan ta mu mutuwa ta zo ya Allah ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada ka sa aljannan firdausi ta zama makomanmu da mu da masu kallon mu da sauraro ka tara mu a cikin firdausin a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك